a yayin da ya rage kasa ga kwanaki talatin Janaral muhammadu buhari ya kama shugabancin najeriya ma'abuta wasanni daga najeriya sun baiwa sabon shugaban shawarwari a game da yadda za a inganta harkokin wasa a najeriya sunana muhammadu bello muhammadu bello gashi buhari zai kama mulki mu kike son yayi wa club din najeriya mm, abin da muke sanya ma club din najeriya dai ya da gyara mana club din najeriya a sa shugabanni masu adalci wanda yake sun san takan kwallo kuma a kira 'yan wasa muna da 'yan wasa duka afirka babu 'yan wasa da ya kai 'yan najeriya wasa akwai 'yan wasa ƙasar turai da yawa a kira mana su a sa mana coach mai kyau a sa nff masu kyau wanda yake hukumar kwallon kafa kenan eh nff wanda yake masu kyau wanda sun san ta kan bal wanda yake ba wai ba wai wanda ba san kan bal ba wanda wanda suka san kan bal a sa mana su saboda Allah muna san club din Najeriya eh, national team din Najeriya yayi kyau kamar na da lima a barshe kasuwar shanu a kiyele ibadan wani kira za ka yi wa shugaban kasa buhari idan ya hau domin ganin cewa club din wasar super eagle ya koma daidai kamar da to gaskiya kiran da buhari ya kamata shi gyara tsakanin ministan wasanni da shugaban hukumar wasanni na najeriya bai yiwuwa a ce da minista da shugaban hukumar wasanni ko shi ana rigima tunda ba yan ba bane ya kamata a bar yan bol su yi zaman kansu bai kamata a ce mutum don dai kana minista ko kana shugaban hukumar wasanni ba ka zo kai ka dubara kai ka ce ga wanda aka alhali ga yan kwallo can kuma ku ka ɗauko ku ka ɗauko coach to kaga anan ya kamata su yan bol a yi musu hukuma kansu su zama su zaman kansu kamar da na turai kai ko yaushe su zan cewa su suke gudanar da abin su maimakon ma a ba su kuɗi sai kamata su su nemi kuɗi. Sunana Muhammadu Bello Dancedi. To da farko ina farawa abinda shugaba Buhari shawara ya gyara 'yan wasan Najeriya da koci alƙalin wasa ya sa sabon coach mai hazaƙa mai kwazo wanda ke iya cin kofin duniya gaba ɗaya domin Najeriya ta zama zakara ta sami kofin duniyan nan. Sunana Sa'idu Akandi. Kuma wace irin hukumar wasa ko kuma 'yan kwallo kake son ganin shugaba Buhari ya kafa a Najeriya idan ya kama samun mulki eh ya so ya kafa kungiya wanda ya taimaki wa sosai ma mu ji dadin shi kamar yan kwallon nan su zama masu cin gashin kansu ko kuwa su zama karkashin gwamnati ko kuma wata hukuma a su ma su zama karkashin gwamnati idan Buhari ya taimaka musu kowa ya samu abun da ya samu cikin Najeriya kamar mi kenan kamar ci gaba shi ma ya samu a kin ne kin ji mi kilofe janar Buhari ko shefuwan eh, Super Eagles ti Najeriya Ko she tọ́ da ko ṣe tọ́ da tí ọlọ́ba ṣe tẹ́ bá búra ko kó tó dáa kó ṣe iṣẹ́ bọ́ọ̀lù kí iṣẹ́ bọ́ọ̀lù tó kọ́ lọ Ake Olujemi a cikin harshen Yarbanci ya ce idan shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ya sha tsohuwar kama aiki to ya gyara kwallon Najeriya yadda za ta yi aiki na gari ba kamar 'yan kwallon da ake da su a can baya ba. Hassan umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.